بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا نوح إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه يصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سبلها وأمطرنا عليها وأمطرنا عليها حجارة سجل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآثر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau muna shekara dubu ɗaya da da da arba'in da biyu. lissafin nasara yan mishan yau muna ashirin da takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da da ɗaya. bayan Allah suna ci gaba da kawo gudunmuwa domin a tallafa wa marayu ku ci gaba da taimaka wa marayu Allah zai taimake ku ku tausaya wa marayu Allah ya tausaya muku ku taimaka wa marayu Allah ya yi mana musifin da muke fama da su ku taimaka wa marayu Allah ya rike 'ya'yanku lokacin da 'ya'yan da ku za su zama marayu ko kuma kuna cikin kaburbura ku taimaka wa marayu idan kuna so ku yi makwabtaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna firdausi ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya samu dace akwai da suka kawo gudunmuwa a tebur alhaji ku tahir ya kawo a tamfa turmi goma da yadi guda tara ya ce a tallafa wa marayu Allah ka masa tufafi da tufafin alharirin aljanna ranar tashin alkiyama wani bawan Allah ya kawo a tamfa guda ɗaya Allah ka saka masa da alkhairi wani bawan Allah ya kawo naira dubu ɗaya wani bawan Allah ɗari biyar wani eh, Ibrahim Lawal ɗari biyu sannan akwai ajiya gogo ɗari biyar akwai wani bawan Allah naira ɗari biyar jumla naira dubu biyu da ɗari bakwai sai waɗanda suka tura su ta kawo na banki wata baiwar Allah ba ta faɗi sunanta ba ta aiko wa marayu gudunmuwa na kuɗi naira dubu hamsin akwai yusuf ibrahim shi ma ya aiko wa marayu gudunmuwa naira dubu hamsin akwai kamil jamir ya aiko wa marayu gudunmuwa naira dubu hamsin maryam raji omotola ta aiko wa marayu gudunmuwa ta naira dubu talatin da biyar fatima yan bukar ta aiko wa marayu gudunmuwa naira dubu ashirin da uku tijjani bukar ya aiko wa marayu gudunmuwa naira dubu ashirin abdullahi kyau dai abb ya yi ko marayu gudunmuwar naira dubu ishirin amina abubakar ta yi ko marayu gudunmuwar naira dubu ishirin akwai nasiru zakari ya yi ko marayu gudunmuwar naira dubu ishirin ya Allah duka waɗannan bayi naka da suka ba marayu gudunmuwa Allah ka musu albarka kai wa dukiyarsu albarka kai wa zuri'arsu albarka idan suna da iyaye ka musu albarka in su riga maka lullube su da wato rahamarka ya Allah ka biya musu bukatun suna alkhairi duniya da lahira da mu da su duka Allah ka azurta mu da aljanna firdausi ranar tashin alkiyama akwai sani muhammad ya aiko marayu naira dubu goma akwai madam am katarin global madam am katarin global ta aiko marayu gudunmuwar naira dubu goma safiya musa ta aiko marayu gudunmuwar naira dubu goma gane galadima yusufari wannan ga alama babbar bare ne gana galadima yusufari ya yi ko marayu gudunmuwar naira dubu goma isa muhammad ya yi ko marayu gudunmuwar naira dubu goma baba magana bukar wannan mai ina jin dan uwan ɗayan ne eh ana rama ya ce wannan jama'a su ne amma mu wutar zau gobe gobe aka samu matsala to baba gana bukar ya yi ko marayu gudunmuwar naira dubu goma fatima umar aminu ta yi ko marayu gudunmuwar naira dubu goma asma'u buhari ta yi ko barayi gudunmuwar naira dubu goma ya allah nan bayi ka allah ka musu albarka ya allah ka yi su albarka ka tsare su daga kowane irin shari da cututtuka irin na zamani ka tsare zuri'arsu yadda suka tausaya wa marayu ya allah ka tausaya musu duk abin da suka shiga allah ka sa masa albarka akwai binta abdul ta yi ko marayu gudunmuwar naira dubu biyar akwai zaharaddin abubakar ya yi ko marayu gudunmuwar naira dubu biyar rabi'atu suleiman bilbis ta aiko marayu gudunmu naira dubu biyar sai fanna baba gwani fanna baba gwani ta aiko marayu gudunmu naira dubu biyar Allah ya yi musu albarka Allah ya yi dukiyarsu albarka Allah ya yi wa neman su albarka Allah ya tsare su daga kowane irin bala'i akwai asiya bello ta aiko marayu dubu biyar akwai altine bello naira dubu biyar ishaq sa'adu tsiga naira dubu biyar aliyu abdulhamid naira dubu biyar sani yakubu naira dubu biyar maryam ali baba naira dubu biyar hayatuddin naira dubu biyar halima yakubu naira dubu biyar zainab bakar naira dubu biyar aisha abubakar naira dubu biyar fatima suleiman naira dubu aisha abubakar naira dubu uku fatima suleiman naira dubu uku aliyu lukuman naira dubu uku asma'u rufa'i naira dubu uku salamatu rufa'i naira dubu uku haladu ibrahim dan mamman naira dubu uku daga nan sai wasila yawo Kanya ta yi ko gudu ma naira dubu biyu muhammad gambo jambo naira dubu biyu hamsa harun naira dubu biyu tukur bello naira dubu biyu nafisa musa naira dubu biyu kabiru muhammad bashir naira dubu biyu maryam gusau naira dubu biyu shamsu abdullahi jibrin naira dubu biyu amina muhammad aliyu naira dubu biyu zainab bala hashim naira dubu biyu mu'azu shaibu naira dubu biyu kamaluddin nasir naira dubu biyu abubakar shaibu naira dubu biyu hamidu zakariya naira dubu biyu hajiya ismail naira dubu biyu binta garba naira dubu biyu aliyu sale naira dubu biyu muntari ado naira dubu biyu aisha isa naira dubu biyu hassan umar waziri naira dubu biyu aliyu ahmad naira dubu biyu ga sunan ga sunan ga sunan da lokaci ba zai ba mu mai karanta su duka ba <laughs> ya Allah da da mu kira sunansu da da mu kira sunansu ba ya Allah duka san su ya Allah da mu da su duka kamar da kai da aljanna ka jausa ta tashin alkiyama wayannan bayan Allah da suka taimaka wa marayu Allah ka tsare su ka tsare su. ya Allah ka kare su da mugun bi da mugun gani da bakar kaddara ya Allah kar ka bari asara ta shiga cikin dukiyarsu ya Allah muna roƙonka waɗanda suka taimaka wa marayu nan ka rike yayin su ranar da yayin su za su marayu da mu da su duka Allah ka mana albarka jimillan kuɗi da aka tara gaba ɗaya an samu kuɗi naira dubu ɗari biyar da talatin da shida da ɗari biyu da hamsin Allah ya taka da alkhairi in ba manta ba jiya kashin bukar barbados ya yi kowa marayu da gudunmuwa ta naira miliyan biyar Allah ka ƙara musu albarka akawun details na marayu shine akawun name offers welfare committee jibus kaduna state akawun number 00160815 bank shine standing ibtc bank ana rama ina muka kwana قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك yaushe za a gama da su Allahu idan ba ku manta ba mun ɗan yi ratsin zuwa suratu hud inda muke karanto yadda aka yi gwagwarmaya tsakanin annabi lut da mutanensa lokacin da ya baki wasu bakin samari suka kawo masa ziyara fasikan gari an zo a cincirin do annabi lot ya yi dukkan jawabi da ya kamata ya mai da su cikin natsuwa da hankali sun ƙi har kai na cewa babu shirye ko dai a cikin ku annabin Allah ya magana mai ban tausayi ya ce ina ma yana da ƙarfi da zan iya murƙushe ku ko kuma in samu wata jama'a ko ta ƙungiya da za ta agaza mana na haɗa kai da ita na yaƙe ku da ba za ku tozarta baƙina ba to a wannan lokacin ne da baƙin suka ga yadda annabin hankalinsa ya tashi saboda su sai suka introducing kansu ƙalu sai suka ce ya lodo ya kai lodo kenan sunan lodo suna ne mai kyau suna ne na annabin Allah amma dai mu hausa fulani ba mu cika sanya ludu ba ko ba ka bane a tare da ban san ko akwai wanda yake da daludu ba mai suna ludu alhaji sani bani kana da yaro mai suna ludu alhaji sani bani ba mere akwai wani babban malami namu a kaduna ana ce masa mala alhassan mai irigami abin nan ba kaduna ba a sokoto mai idigami babban malami ne cikin malamanmu na ƙasa sun kuta yake ya ce to shi kuma ya haifi ɗan namiji sai ya sa masa ludu kuma abin da ya faru kenan ya haifi yaro namiji kuma ya sa masa mai same ya sa masa ludu sai ranka za ka ce ludu ya ce na'am to suna ne mai kyau suna annabi Allah amma saboda alfashin da mutanen gari suke aikatawa sai zo mutane suna ɗan takatsantsan haka mala'iku suka ce ya ludu ya kai annabi ludu kada ka tara hankalinka mu da kake ganin mu nan ba mutane ba ne inna rusulu rabbika mu mala'iku ne yan aikan ubangijinka yadda suke yi ne ta isa haka Allah ya ce za a gama da su abin da ya kawo ke wannan magana da waɗannan mala'iku ke gaya wa annabi Lut mutane annabi Lut ba sa jin wannan magana ba sa ne ba sa ji suka ce ya Lut inna rusulu rabbika mu ɗan aikan ubangijinka ne duk wannan fasikan da kaga sun yi cin cirindo karka damu lan yasilu ilai ba su isa su karaso inda kake ba mu dinan da kake gani kowane kwara ɗaya kai kaɗai giriya ne kowane mala'ikan guda ɗaya na iya ba duk mutanen gari takardar sallama lan yasilu ilai ba su isa inda kake abinda za ka yi fa asiru bi ahadika bi qat'i min al-layl kai tafiyar dare tare da iyalanka ita kanta kalmar fa asiru tana nuna da dare ne za a tafiya bi qat'i min al-layl da wani yanki da dare kamar gari da kai da waɗanda suka imani da kai to su ne masu kai imanin da shi a gari Qur'ani cewa fa akhrajna man kana fiha Allah ya ce mun fitar da الله يكي duk wani mai imani da ke cikin gari halakar ba ta shafe shi ba sai dai Allah ya ce amma fa ma waje da nafiha da muka zo za mu tsallakar da masu imanin ba mu samu ba a cikin garin gaira baitin da gida kwara ɗaya tallin tal min musulmi na musulmai shi kare muka samu gida kwara ɗaya sallinta wani gida ne wanda malamai suka ce gida annabi ludu iya inda aka samu masu imani kenan a garin sauran garin da sun gafurci kai Allah ka ƙara wa annabin mu daraja ku ga yadda Allah ya bai wa annabi mu mabiya da yawa a duniya kuma kullum ƙaruwa suke kullum ƙaruwa suke je ka amerika ka ga yadda ake musulunta je europe ka ga yadda ake musulunta kai ba ma nan ba je niger delta ka ga yadda ake musulunta ina niger delta ban taɓa sanin ban taba sanin mutane masu sauran kalban musulunci ga mutanen niger delta ba wallahi mutane ne masu karban musulunci damuwar shi ne wa zai kira su wa zai zauna karanta da su wajibi ne akan masu hali a cikinmu su rinka ba da gudunmawa na ɗaukar nauyin malamai da za a iya zaunar da su a wuri su ci gaba da musu wazi wani dan uwa teaching practice ne ba teaching practice ba service nys sai ya aboki da wani matashi shi ma ɗan nawa yake ɗan wasa amma shi ɗan iriya ne ɗan gari ne ranar sai suka je gidan matashin gidansu sai lokacin sallah yi sai ya ce abokin nasu ya kawo mai ruwa shi alwala tun da shi musulmi ne abokin ya kawo mai ruwa ashe san da yake alwala mahaifin abokin yana kallo sai kira ɗan nashi ya ce wani abokin da ka kawo mai yake yi haka yana ta yan wanke wanke in zafi ya masa yawa kai mai ruwa ya wanka mana to bai san alwala ba ce a ba zafi ne masa yawa shi musulmi ne alwala yake me alwala yake su musulmai za su yi firaya da tijo ya san me prayer to sai su yi wannan alwala sun wawanke gaban su sannan za su yi sallah to daga nan da su ce sai kada mai da hankali yaron ne ya koma gefe da ya shimfiɗa yi sallah yana gama sallah sai ce a kira masa yaron ana kiran wannan ɗan yawa ya ne sai da tijin ya ce wannan addini na kamar taɓa ganin addinin da na gamsu na Allah bane kamar naka ina so ka bani ka shigar da ni cikin wannan addini ya ake yanzu a shiga ya ce ba abin da ake banda kai kalmar shahada nan take da tijin aka ba shi kalmar shahada ya karɓi addinin musulunci wannan zai gwada maka yadda suke ne yadda suke san addini ku je ku ga yadda islam yake yaduwa a duniya ga annabi ludu Allah yana cewa fa ma wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin gida dai kai na musulmi muka samu shine anan yace fa asri bi ahlika bi qat'in min al-layl sai ce ne wala yantafid minkum ahadun yayin da kuka fara tafiya kuna tafiya za ku bar garin mu kuma za mu darka ki garin gaba daya za ku rinka jin ƙara da faramiya da ihu da wani rugugu da ba ku taba jin iri shi ba kar wani cikin ku ya dai waya ba waiwaye kuna jin tsara da kuna ƙara wasawa ku ba juyowa ba wa shine wala yanta a hadu sai ce in lamar atak sai dai matakan nan mai taurin kan tsiya ita za ta waiwaya innahu musibu ha ma asabahu Allah ya ce ba ta yi imani da kai ba saboda ka duk bala'in da ya samu kafiran makar kafiran garin kan nan kafiran ya kai annabi ludu to ita ma mataka sai ya same ta annabi ludu ba ta sa yake ba murna yake Allah zai tsallakar da shi da masu imani za a halakar da kafirai sai tambayi mala'iku da waye shi ne za a halakar da kafiran garin nan sai mala'iku suka ce inda da kuma suba deadline da Allah ya sanya musu da halakar da su shine da asuba da asuba za a halakar da su yanzu ana magana da daddare ko da maraice dab da ba, sai ake cewa za a harkar da su da yaushe da asuba su kuma su hijira da yaushe cikin dare annabi lu da ya kalli mala'iku ya ce da asuba suka ce yanzu haka za a bar su ta kafirci har zuwa asuba ya daga Allah ya manta shekara nawa yana ta fama da su ba za a nike su yanzu yanzu da ba za a jira wasu hara su ba sai mala'iku suka ce alaisa subuhu bi shi ashe asubar ba kusa take ba in an kwatanta da shekarun da kai kana gurgurmaya da su to yanzu da ya faru a larama asuba ta zo جعلنا وأمطرنا مدين منظور مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد الله يقول فلما جاء أمرنا lokacin da lamarin mu na halakar da wannan kafirai yayi zo kafiran annabi lut abubuwa biyu Allah ya musu ja'alna aliyaha safilaha sai muka mai da saman garin ya koma shi ne ƙasa mala'iku aka sa mala'ikun nan da suka zo suka cicciɓo garin min juzuriha sai da suka nutse can ƙarƙashin ƙasa suka cicciɓo garin daga ƙasa aka ɗaga su aka sama wasu malamai suka ce hatta a aflaka sai da ya zama sun yi sama sun ce matsayin suna ganin falaki falaki na sararin samaniya kai wasu malamai suka ce wa su tasbihal mala'ika an yi sama da sun sai da suka fara jin tasbihin mala'ikun da ke sama sun maƙallaba habihin sannan Allah ya ce a yi musu upside down ko sai da ƙwararre mai waina take jiye waina bayar koyo ba professional mai toyo waina akwai ɗan wani ƙarfe mai fari yana ce masa salmi idan ta zuba wainar a kan tanda ta jira ƙasan ya gasu yanzu ana so a juya saman shi ba ya koma ƙasa don ya yi mai za ta sa wannan salmai ta cicciɓo wannan wainar idan ya ce har ma wani ɗan nishaɗi nishaɗi take sai ta ɗan jefa abin sama ta ɗan sake samcewa ta ɗan ko ba ka take ba ta ɗan sake tonin ɗin wani down sai ta kifa ta haka aka cicciɓe su aka yi sama da su sannan aka juya da su aka dawo cikin wannan ramin aka kifas kai wanda mutuwa da bala'i take wai makaho ya faɗo daga sama ya kuma wuce rijiya to kusa abin da zai ba ku mamaki wannan bai isa ba Allah ce kuma wa na alaiha hijaratan min sijil min sijilin manzur Allah ya ce muka sake yi wa garin ruwan duwatsu wasu duwatsu ne da aka mulmula wani yunku a wutar jahannama aka gasa shi da wutar jahannama ya dunkule ya tauri ya koma kamar dutse yana kunshe da zafin bala'i to waɗannan kuma duwatsun da su aka yi masu mai aka sake musu bita da kullu kadma wa har radifa radifa ta biyo baya aka sake musu ruwan waɗannan duwatsu Allah ce waɗannan duwatsu musamman matan inda rabbika kowane dutse an masa wata alama daga wajen ubangijinka menene alamar ƙurani bai faɗa ba wasu malamai suka ce alama ce da ka ga dutsen ka san ba dutse na duniya ba ka san dutsen wutar na ne na bala'i wasu malamai suka ce alamar kowane dutse an rubuta sunan wanda ake so dutsen ya sauka kan shi shi ne alamar da aka saka duk dutsen da aka sa da sunan wannan kafirin to kan wannan kafirin dutsen zai dirka an kife su cikin ƙasa amma da dutsen ya faɗo zai ƙuna ƙasar saboda bala'in zafin shi ya isa inda kafirin yake ya kuma ƙara babbaka shi sai Allah ya ce wa ma min az na bi bai? kar ku ga yi mutane annabi lulu wannan azaba ku dauka ku ba yanzu za ku ci gaba da yin luwaɗi ku ci gaba da ta'addanci ku ɗauka za ku tsira Allah ce irin wannan azaba ba nesa take ba da azzalumai inji Allah madaukin sarki ba nesa take da kafirai ba ba nesa take da mushrikai ba inji Allah madaukin sarki Allah ka tsare ni shi yasa wasu daga cikin malamai suka bada fatawa suka ce an kama dan luwaɗi to a dubi gini ko karfen da ko bi tsawo a gari kamar kaduna nuna sai a samu karfen da ya fi kowane tsawo irin antena antena na mtn ko gulo ko yy din nan ko a dubi ginin da ya fi kowane tsawo sai a je a haura shi saman ginin kamin na sa wata akori kura ta kawo trip daya na dutse kan kura ta juye a bakin ginin sai a tun kudo shi daga saman ginin idan ya fado yara sai su rinka masa rajamu da wayannan duwatsu kaman ya samu yin ƙwarya ƙwaryar azaba mai kama da wuce aka yi mutane annabi lut man waje tumuhu ya amalu amala ƙaumi lumin. faktulu al'ala wal asfal a wani wurin faktulu fa'ila wal maf'ula bihi duk wanda aka samu yana yin wannan aiki da mutanen annabi ludu to kill the one on top and the one below da mai yin da wanda ake yi da shi duk ku kashe su duk a yi ne a kashe su a wani wurin ku kashe da fa'ilin da makulun da ne waye fa'ilin mai yin luwadi mai yin alfashar waye makulun da wanda ake yi da shi duk ku halakar da su Allah ka raba mu da wannan bala'i Allah ka raba mu da wannan bala'i musifa ta kai musifa mun yi wa'azi a mani garin mani a jihar katsina muna filin wa'azi sai ga rahoto ya zo an kama wani yana luwaɗi da sabon musulunta a cikin masallaci ku jo da ta'addanci luwaɗi da sabon musulunta a cikin masallaci ɗakin Allah da Allah wannan wace azaba ce Allah zai masa bai cancance ta ba Allah ka tsare mu ka tsare mana zuri'ar mu to wannan shine yadda Allah ya tsallakar da annabi Lutu da mutanensa adana ma sai mu koma suratul arab وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين الله يشي muka yi musu ruwa ruwa in ji Allah madaukakin sarki shi ne ruwan duwatsu da aka yi musu daga sanin samaniya Allah ce fasaha madarul munzari bala'i da Allah yake yi waɗanda aka musu wa'azi suka kai aiki da shi ya munana in ji Allah madaukin sarki Allah ka gafarta mana to daga nan sai Allah ya ce me wa ila madyana aqafu shu'aiba qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu قد جاءتكم بينة من ربكم فأعطوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم Yanzu Alƙur'ani mai girma ya tashi buɗe mana wata sabon shafi na tarihi. shine kisar annabi shu'aibu alaihi salam wane ne annabi shu'aibu alaihi salam shine annabin nan da malamai ke masa kirari da khadibul anbiya khadibul anbiya shine spika na annabawan Allah duk annabawan da Allah ya bada labarin su a Qur'ani babu wanda ya iya jawabi kamar annabi shu'aibu shi yasa ake ce masa khadibul anbiya duk maganar da arna suka faɗa ya san yadda zai ba su ansa ta ilimi ta hikima da zai durkusar da su ƙasa Allah ka ƙara wa annabi shu'aibu daraja sai Allah ya ce wa ila madiyana kafin shu'aiba kuma zuwa ga kabilar madiyana mun tura musu suma ɗan uwansa shu'aibu da annabi shu'aibu ya je فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره yace ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da abin bauta ku ba bayan Allah ku ya fara ya fara da tauhidi ya fara da aqida kowane annabi yazo da tauhidi yake farawa kowane annabi yazo da aqida yake farawa shi yasa mu ma izala muka fara da me da tauhidi da aqida shi yasa shi ga maka mamur gobe duk rigima da kuka ji da shi saboda tauhidi da aqida ne ce yana ta kafarta mutane yana kafarta mutane da Allah muke kafarta mutane ko Allah ne yake kafarta su to Allah ya ce ma kafiri sai nake ma musulmi hada ma musulmi da ne da amfani ne da amfani abin da ya kamata in gwada maka abin da kake kafirci ne ka gyara ka zama musulmi na kwarai ni da kai mu tsira gaban Allah ranar tashin alkiyama idan ba wannan ne ba taimakon ka ne ba a ce masu da'awa za ku yi rufa rufa masu da'awa idan kuka yi rufa rufa a nan duniya kan tauhidi kuka yi wa aqida rufa rufa kuka yi wa tauhidi rufa rufa to wallahi za ku yi buɗa buɗa da Allah ranar tashin alkiyama a kiyama za a buɗa buɗa abinda aka nufin bai rugu ba duk annabin da ya zo kan tauhidi yake magana kan aƙida yake magana saboda in ta samu matsala komi ya lalace ya tambali bayan ya faɗa musu wannan magana ya ce kun bayyana tun rabbikum haƙiƙa hujjoji mu'ujizozi bayyanannu sun zo muku daga wajen ubangijinku da wannan ne malamai suka ce shi ma annabi shu'aibu Allah ya bashi mu'ujizozi da ya zo da su ya nuna mutanensa sai dai Alƙur'ani mai girma bai faɗi wace irin mu'jiza ba daga bakara hannashi ba inda aka ambaci mu'ujizar da aka bawa aka ba annabi shu'aibu kamar yadda annabi Sani aka ba shi taguwa kamar yadda annabi musa aka ba shi ayoyi guda tara kamar yadda annabi isa aka ba shi raye da matatu da sauran da warkar da kurame da makafi da guragu da kutare shi ma annabi sha'ibu an baki nasa ayoyin amma ƙur'ani mai girma bai faɗi menene ba tun da ƙur'ani bai faɗa ba sai dai mu yadda Allah ya bashi amma ba za mu ce kaza ba da annabi ya gaya mana menene to da an samu sauƙi sai mu ce kaza ne amma malamin suka ce wannan ƙarin ja'arkum bayyinatun min rabbikum bayyana nan hujjar da za ta nuna da gaske shi annabin Allah ne ita ce aya ita ce mu'jiza sai ce kai la wal mizan ku ji tsoron Allah idan za ku auna wa mutane da mudu a kasuwa layin yan haɗi za ku auna masara ko shinkafa ko alkama ko gero ko acca ko dawa ko ibiru to kai la ku tabbatar da kun cika mudu mudu nan a tabbatar da an cika shi wal mizan idan da sikeli za ku auna nan ma ku tabbatar da kun cika sikeli kamar yadda kuka yi mutane alkawari wala tabka a ashiya'ahu kar ku kuskura ku tauye wa mutane haƙoƙinsu kenan mutanen annabi shayu yan kasuwa ne suna sai da abubuwan da ake aunawa da mudu kuma suna sai da wanda ake aunawa da sikeli amma sai suka zama 'yan kasuwan zamani macutan 'yan kasuwa in sun zo aunawa in su za su taya su cika in su za su tayar ba sai su tawaye mudu su tawaye suke ni a sanadiyar wannan Allah ya turo musu annabi da Allah a Najeriya ana tawaye mudu ko ba tawayewa a Najeriya je layin yan auku wai akwai wanda shi ya kware ma shi mai awo ne na musamman sai yan kawai sun kawo shinkafa ko dawa za su sauran in za a wuna sai a ce a kira shi saboda shi ya fi kowa iya wahura idan aka zo wajen awo sai ka jara cewa dubu dan asabe idan ya auna mudu uku in za a auna Allah da annabi mudu hudu za a samu wasu wani ganin duk za a je lahira an ci banza bala'i ya ka ci ba banza aka ci ba buhu an rubuta 50 kilo 20 kg 30 kg 50 kg ga shi a rubuta a jikin buhu amma idan ka je ka kwance shi ka zazzage kawuna zai kai ba zai kai ba wannan dan kasuwa da ya dura wannan buhu ya ci bala'i ya ci haramu kuma wallahi da sallarsa da azuminsa da zakarsa za a biya talaka wanda ya cuta wai yanzu buhun da haddafawa ake fatar buhu a dama wa hadda wani sinadari ake haɗawa? wani zai gaya mana shekarar ka gaya mai yace nisa na ce don kada na rike in ji ba da labari wani mugun ya ji ni na faɗa da niyyar wa'azi shi kuma ya samu hanyar sata ya je fara ɗabbakawa idan aka cire buhunan nan aka sanya suka bushe idan buhun zai ɗauki budu hamsin to da ƙyar zai ɗauki arba'in da biyu za ka gan shi a cike kamar zai tsage amma cika haka ina za a je da wannan bala'i ranar tashin alkiyama masu auna yadi ka gani an ba shi awo eh mita arba'in da takwas ka gani ko eh to daga nan sai rinka wani hadawa ana wani fafafat fafafat fafafat duk sanda haka nan ya rage mita biyu in ya koma ya dawo ya rage mita daya in ya koma kai ya gama auna maka mita talatin da bakwai bakwai aka auna maka sai ka ga ku rigima da tela yana ganin ba matsala ya ci banza ku je gidan mai za ku sha mai an zuba wa ɗan ba na naira dubu ɗaya ɗari biyar sai kuma ka zo da motarka alhaji na nawa za a saka maka sai zuba da naira dubu goma to ba zai juya ba ba za a juya litar ba dama kana zuwa zai ɗauke maka hankali akwai injector kilina sai ɗauko ta alhaji wannan injector kilina original ne ko za a saka maka kana amana da bukata aiko da ka sani ya dauke hankali ka baka san da ya ba ya fara zubawa ba lissafin daga naira dubu da ɗari biyar lissafin ya fara ake sama ka biya dubu goma an baka man naira dubu takwas da ɗari biyar shi kuma ya kwashe sauran kuɗin ya sa aljihu wai da wannan zai biya sadakin matan shi da wannan zai hada kayan aure da wannan zai ciyar da ita da wannan zai kawo abin buɗe baki da wannan da wannan da wannan da wannan da wannan kai an ci bala'i kuma ce ana so a haifi yaya masu albarka ana so rayuwa ce albarka wa ya gaya maka ana arziki da cuta ai far garin banza kullum a fara-faro din banza yake tafiya shi yasa haka za a yi kai sai an kukula tara sai Allah hada su da asara an gudu ko ba gidansa da tsamiya a sake lissafi hisabi kuma yana raina jira da na tashi alƙiyama Allah ka gafarta mana ga annabi Allah yana faɗa wa mutanensa ƴan kasuwa su ji tsoron Allah wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito zai je masallaci sai ga ƴan kasuwa ana ta hada hadar kasuwanci annabi sai kalle sai ce istajibu li rasulillahi ya ma'shara tujjar ya ku taron yan kasuwa ko an kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farafaqu farafa'u alaqahum ilayhi duk sai suka daga wuyansu suna kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi wata magana bai ban tsoro ku saurara ku ji ku yan kasuwa sai manzon Allah ya ce innal fujja innat tujara yusharuna yawmal qiyamati fi zumaril fujjar illa man ittaqa Allah ta'ala wa aslaha annabi ya ce duk ɗan kasuwa ranar tashi alkiyama akwai wata ƙungiyar fajirai masu tafiya wutar jahannama tun da wuri-wuri duk wani ɗan kasuwa a wannan ƙungiya ta fajirai za a ta da shi a ranar tashi alkiyama ba a haɗuwa gaba ɗaya lalace sai annabi ya ce sai dai wanda ya ji tsoron Allah ya kyauta da kasuwancinsa Allah ka ba mu ikon jin tsoronka Allah ka ba mu ikon kyauta da kasuwanci ya ku bayin Allah a cikin watan ramadan mutum zai zai sai nama kilo a cuce shi a watan ramadan ya zo ta yin shinkafa a cuce shi a watan ramadan ya zo ta yawa yayansa kayan sallah a cuce shi a watan ramadan ya zo ta yin man a masa algus a watan ramadan ya zo ta yin kwai a cuce shi a watan ramadan a cuce shi a cuce shi a cuce shi a ce ana son aljanna ran shi alkiyama ya za a samu aljanna ran shi alkiyama ya za a yi dukiya ta yi albarka ya za a yi rayuwa ta yi albarka duk duniya idan ramadan ya zo alheri ake yadawa taimako ake jin kai ake taimakon bayin Allah ko kuma yan kasuwa a ramadan ku ce za ku cuci bayin Allah ku cuci talakawa ku cuci masu azumi ku ƙara musu farashin dama a ƙara farashin kwai a ƙara farashin siga a ƙara farashin madara ɗan tattasai ɗan tumatir ɗan albasa ɗan lemo ɗan ayaba ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ko kowa ya bude haƙorin da sai ya ciji mai azumi kowa ya bude haƙora wa zai ciza mai azumi bawan Allah kuma ce kar Allah tura muku musiba ku ce kar Allah ya hada ku da abin da ya fi ƙarfin ku ku ce kar Allah ya turo ki da zafas ku ce kada Allah ya turo boko haram ku ce kada Allah ya turo corona ai ba corona ba har kwalara sai ta faɗo tare idan ba tuba kuma zuwa ga Allah ba duk inda ka je duniya irin madan ya zo sauƙaƙa kayan farashi ake Najeriya fa ku faɗa mu abin da bai tashi ba cikin ramadan din nan koyewa ba ke wai in ramadan ta kuzo je ka ce kana son kwandon dankali dan dankali yana nan shi ma ya ɗana tarko ya buɗe haƙura, wa zai ci zama ya zubi wuce layin ɗan doya ɗan doya shi ma yana nan ɗan kankana eh, ɗan kankana ka yi magana mai ƙarfi ɗan kankana eh su lemo su ayaba bayan Allah suna so su samu sauki kai ku zagaya ku ga duniya cikin watan ramadan yadda ake yada mata alkhairi wallahi kayayyaki discount ake bayarwa ya ku masu arzikin Najeriya bayan Allah talakawa yana cikin wahala ku cire dukiyar nan ku sai kayan abinci ku raba musu fi sabilillah Allah zai tsare ku ya dukiyar ku albarka ya ku masu halin Najeriya shugaban kasar Najeriya a buɗe baitul mali a ɗebo kuɗin gwamnati a sai wa talakawa abinci trailer trailer ta shi gaba ta rika yawa a Najeriya na raba wa talakawa ya ku gwamnonin Najeriya ku ji tsoron Allah ku buɗe mai tilmalin gwamnati a cikin Ramadan abinda dukiyar talakawa a sai abinci a raba talakawa fi sabilillah ya ku gwamnonin Najeriya kidnappers sun dame ku ku rasa yadda za ku yi da su ku tare nan su auka can ku tare su auka nan kuna ta kashe miliyoyi akan tsaro don ku bar al'umma kuna ta kashe biliyoyi akan tsaro domin ku bar rayuwar al'ummar ku amma har yau abin ya gagara ku tuno wannan ku yi ba a yi nasara ba ku jaraba wannan ba a yi nasara ba ga hanya mai sauƙi ku jaraba za ku yi nasara wace ce hanya mai sauƙi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama Allah da kansa yace ku ji tausayin na kasa idan kuka ji tausayin na kasa man fis sama zai ji tausayin ku wane ne man fis sama Allah zai ji tausayi in kuna so Allah ya raba mu da bala'in wayannan kidnappers din ku nuna wa Allah tausayin talakawa ku gwada wa Allah aiki na jin kai a cire dukiya a sai abinci a sai shinkafa a sai masara a sai gero a sai wake a sai man gyada a sai magi tattakai a yi tarba wa talakawa a ba da yawa ba wani bawan Allah cikin na ɗaya da gwamnatin tarayya ta ce Allah ya bashi wani matsayi wani matsayi babba ya shigo Kaduna sai suka haɗu da Malam Ibrahim kasuwar bacci ya ce kasuwar bacci me ya kamata na yi Allah ya tsare ni ya tsare kujerar da ya ban kuma ya ba ni damar hidimta ta ta amfani al'umma buri na ya cika kasuwar bacci ne ka sai abinci karba mutane kwashi shinkafa kai tarabawa kaga Allah zai taimake ka ko zai taimake ka ba ibra so bashi ba Allah nan tirela nawa ya nan take sai tirela shinkafa hudu kowace na dauke da buhu ɗari shida yace a je a raba wa talakawa fi sabilillah kuna ga wanda Allah zai bari ya fada musiba talaka rabon da ya ga shinkafa ya manta ga shinkafa a balabur yana damƙa yana cika baki ya mata min wake ya barbada yaji ya barbada man gyada ya barbada dunkulan yana damƙa yana Allah ya taka da alheri Allah ya bari ya shiga musifa ga can mu nuna jirka cikin wannan wata mai albarka kowa ya iya bakin kokarinsa duk abin da za ka iya taimakawa akwai wanda ka fi ƙarfi taimaka mashi ka jira kai kuma ga taimakon Allah ba ya amfani da damar a cutar da al'umma ba annabi shi bai ce wala tarka sunna su aho kada ku da ku tauye mutane haƙƙinsu wala tumsidu fil ardi ba'da ha kada ku yi ɓanna a cikin ƙasa bayan Allah ya gyara ta sai ce zalikum khairul lakum wannan shine fi zama alkhairi a gare ku in kuntum mu'minina in dai ku masu imani ne me ya kara fada musu annabi shaibu وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها به عوجا من آمن به وتبغونها عوجا وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا Allah sarki kai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ahlus sunna ku ce alhamdulillah sai Allah ya kai mu gudu zama fassara wannan ayar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah